الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أزواجهم وذرياتهم أولا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقب الدار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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله وانا تفوقني رمضان ìjírá níbi sọ́lọ̀lá àlẹ́sọ́lọ̀m jẹ́ pé ó túbẹ̀ kó bẹ̀ tó rí ní òtí máa jí déédé gánibẹ̀ tọ́fọ́síbẹ̀ ní ẹ̀tọ́ tàǹtí ẹ̀yà gbà bẹ̀gbọ́ èyí ẹ̀bá lè sáfihàn ìdídé ọ̀ iná ńlá ya ci gaba da karatun ya tafsiri ba ne gikini tuwa nan ba su kwashi rad arbe aya ya gwegi beni ga gwegi kini tuwo <clears throat> insha Allah bayani a na kinan na aya ya gwegi bai gubaci ika culayi ga ya ngaye na aya na shizo ne lawi aya wucije la bayani ya na <clears throat> ila su kwezi ni ya bayi ce ci gaba bayanu bayanin cewa magaya na ya gada bani na wada zan kyugon an zala mina sama bismillahir rahmanir rahim أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ف... والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال aya na Allah tabaraka wa ta'ala wala misali guba yayi bo misali guba ita gaskiyo be gamanai Allah tabaraka wa ta'ala ga anzala minas samai ma'a musa kuge dulebe daga sama bo Ele ya fagan bai ma a yin allahu tabaraka wa ta'ala ya dole bai a yi daga saman fasalat audiyatun bi qadariha ka ga ganci kpan kuroji a cajin a feji gani bai elenne bi qadariha bi gurgudu ke mina kpan kuro gayi na kpan kuro na gawanci na ele duda na wa dele dan wurko na tuba kubo na bankuro ga gai tutun gina elena wa dina da gurgudu kimo ga su ko ga duka dari ha da ke mina gurgudu yin bankuro gayi gayi gayi na so hana ne da tun audiya fatima da sailu zaba dan rabia wacce le lembuye wakara layin zaba dan rabia futan funa ketona <clears throat> ale lokaci na lembu ga yadda za ci lembu wuci kona ale wajin lakara ya futanfu futanfu na rabia wuci ga Allah tuta fiti ubo wa mimma yukiduna alayhi fi nar wuci misali ni misali ba ci nan wa mimma yukiduna alayhi fi nar mine na tsaja guna gbe ibtigha hiliyati ebo begeya eti wayin pawana kyau ga zinariya da zarfe a kufi na fe duwa ko yin kpa <clears throat> au zabadun mitlo ko kuma yadda ci dai amfani ke kpa ko foloko to wuce to mitlo ko to kwaciyen lembu ba to jiga to wuce yi mo kem na lembu ya e e de futan a shiga mitlo na na to ya e de futan fuma <clears throat> na wani misali ba wani ba to ci ba a gangan da kun walegan nga kita nga tula ta fiti bu wa kon kwaya kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil atiga so ko gan wani kutanci ayi tsakanin gaskiya da gamanayan fa amma zabadu wale kutan fugaye e bayan lembo ko kuma dakun e bayan falko na zu ko kuma yan kwano hmm, fa idza bujfa'a wa duda banza ibn hmm, hudi amfani wale a kun kwaciya wamma amma ma yanfa'u nas amma yana ji zawan giza amfani na ga yi nuwa cikin bono bai ci na futan futa te ona futan funna be boda za wale wa kuma ya efe ga wa belele wa shubu amma na ji zawan giza amfani na ga yi nuwa na cikin bona ina ji zawan giza amfani na ga yi folo na zuna bai ci na kwada kuyanu fahim kutu filar dunga ya ke da kin ba ta kin amfani gan da yau ka zalika ya turku Allah da amsal a ci za su kwajin ji misali ji yayi yau aya na <clears throat> kin na ibn kasiri ya yayi misali kuba aya ne uba ya mashuru iyayen misali abi ke wage wage gun ya zana wani lada su tatu be na biyu ne ebo nnotu akpe ya bi oyi da na odebolu tubu igbo misali na wallahi na oyi misali na tsoho na wallahi ga na akpe ya bi oyi wuce la yi wa yawa na nga tsoho nga yi wayo misali mabar na allahu tabaraka wa ta'ala ya na nga yan lembu ma <clears throat> dun ta da kpan kuro jina be ti na lebdu na lembu na wa futan fula futa kunna wuta fito hayi misali da wani ya gamana gamana kan dondo muga ya jibo eduwan fiye ko fiti mu wani to wa gudu wa loba lo ma loba ndo amma wale nu wannan su ko duniyu nga mai lembo ucicita ucicita ko ya futa kunna ne nga gaskiya gaskiya kudwa gama na maga sa ba la so kwa ta wa zube lu gaskiya ba lu nga mala futa bu tu nga sa nga nga tula ke tiya ne mbozo e se ga tikiu ale wa da ki wa chungu so da mini sifa ya gaskiya gaskiya wa zube dawamu amma gama na zahiru yo lokaci wure ni ga wai da wai dazan wa chungu gẹ̀rẹ́ gànmọ́ náà ìtọ́gbọ̀n wọn wọ́n bẹ́ẹ̀ wá gbọ́ jọ lọ pa kí so alẹ́ da wani gaggan su misali na layi na wọn futan funa lagi kini kini ji ba gama na na zayi na na zayi suratul isra'il to ci ga ga ukulja alhaqqu wa zaqa albatil gaskiya ga da bai ga mana ne lonu yau bai wajija wani innal batila kana zahuka ga mana kan dando uji mi tsaya wai lulu ego amma kan mu ga da bai waju wa gun tubu go gun ga yi mi so e bo ke mun wai labana misali ba tuna Allah wata wa ta'ala yayin nan in ga yin tsaci jo wa min ma yukiduna alayhi fi nar zane na a kuluko wento yan payo unde gu la ci zufi na yu lokaci unde ga zuzo unde ga zuzo fibo wale ga ga shikan wato watula mun mun tsaci da wa fashi kan na maya da da wani kwaya da ku na gai gama na ainihin farko na zuda na da ainihin kwanan zuda na gai na aje bukatu na gai kini kiba gaskiya da ku na gai kini kiba gama na wuce na tsaci da bukatu na wa kaya kuda ya gaja Allah wulu bayan wula da fuska guba ibtiga hiliyatin ajina ajina zai bo wayan yin fawana wuce gada tun zinariya da azarfa yiwu waga da zinariya wata zinariya lati na wace guna ci eh nga zu ke minutu a ci da kudanu mutu a biyan mutu na makuma yana ebo shi kana wa dano na ga kena aluta ya kama aluta wo ewe zina ewe azarfa ki eyo jirani aluta wo alutsa ya amfani da ke goji ko kofi jiji nan to na da ramu yau ya aluma anu sallallahu alaihi ne ya ji amfani da kayan zinariya da zarfe na sai zagi ziga da ya dayo amma ka ba alu ne amfani wa ya lutsawo wadira ni kafin alama to wani aga cikin na kuma ya gwada cikin na gamanu ya da bukata wa ta shiga zinariya yau kemgbe idibanzuri fena ati gaa tiga sinari ayo idana olufi na achukuna fi nsusu na aga shikan na kpaya shikan na keji akun kpaya so eba misali na gbani soko gan zabadun mitluhu dakunna na ide ba zinari na izuna to ba zarfa na izuna to ba yankpa na izuna to ba foloko na izuna da kunan wi daidai gani be zaba dun miflu wi daidai gani be futa funa ketiya ya tona ko ketiya lembona na ga mana shi da amma ni wani ci ta ko ya futa funa na bai zinari ya zarfa solo ko yin kwaza da yuji ba ta na jaje bukatu a ci suna na a ga yakin ba gaskiya a ga jamfani so gaskiya kan da wai jamfani ji ga manama wai bi amfana ko kuma wazi ke lato ku bi e ba misalin no ki ji kini kini ji ba gaskiyo imani a imani ji da su kwaji da annabi muhammadu ga yi gaskiyo ba na kafirin ti galla ba duk ba ta yi ci gama na bubuwa na ba na munafin ti galla ba duk ba ta yi ci gama na bubuwa na yiwu lokaci Ku kya ba la zaman yau ba a da ku yi ci ba ibo na uji wace ga mana ce ki ama ba so ibo go ga ga ga je laba su ga mana na adokan ibo go mi da fa ma yi ji amiya a ittabi tariqal huda wala yudruka kinatu salikin wa iyyaka wa turka dalala wala taktarra bi kafratil halikin amintu akwai e gaskiya akwai e bawo zane ga yadda na gashi ga wuce gala ku tsohon kwan bayan su gaskiya ba za ka mu ba wai ya ka wasu rukar dalala bai ya gani bai kwaye bi wala taktar rabi kasar jir'adike galgwawa da ya tafi kuma yana zane ya lajin halaka ne ma za ka mai jin halaka so ga mitu za ka mu wuce wa jin halaka ma a mitu za daigi hmm? alhafiz ibn kasir no di fassara aya nan mu ga misali na di qur'ani la na doku so ko di misali da yi kuba kuba ke mu lan ne kuba ba ne ci gaskiyo da gamane na kula misali kuba ye mu na ci munafiki to matalun kama sali ladhi tawkada nara falamma adat ma hawla dhaaba allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun summun bukmun umyun fa hum la yarjun misali ni do ne munafiki أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين مثال باتي دولو تقول مثال قبا يا بيتي كافر جو بكافر جي والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيا يحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا wallahu sari'ul hisab misali ni da wani mulasa ta to gani bai gidi bisa sai no to ga guda unde hakika un jibwa un dabwa aw kadhulumatin fi bahrin lujiyyin yakshaw mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabu zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور so misali guba guba ce yake masa kwale misali guba eti gasto be gamane misali guba eti munafinco be imani misali guba eti kafico be kafiri ne mm <clears throat> so kula misali na biyayi banza ebu mulaka ciwutu bayi ide bi pewuye yi ga ga wa wa lu kwa be yima ngala so ko ciwuta tatu be na so bayi na <clears throat> so kwalu ya mu كذلك يضرب الله al <coughs> حتى haji ga لا مثال يجي misali ji للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أنهم لهم ما في الأرض لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد كفي لا يننا أدي أدي سكبان سنا على فيزن كثير لا يننا emu da bulumi ga gan kemina su kai la misali bi qur'anu yayi na a ci ga annabi da ke misali wuce je ta bi su ba yi e bode gaskiyo da buluyu yayi hadisi ni mina hadisi na jola be na ngai hadisi ya abu hurairah hadisi yo na sai bukhari lu bai to muslim hadisi yo muttafaq alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga masali kuton kwaci mai muhammadu wa masalu ku ji kuton kwaci ya yi na jiya tuni finai yi bata al'umma da wani tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya lafi kiyama annabi yi gogi yi bata yi ni annabi cewa gun ala misali bai yayi da mun yi bai ga kama sali rajulin ke misali da bagina yau istauka da naran nana gushi na falamma aza'at ma haula lokaci ne dan ta gubaji ba kwa tana ji haske haske zana suku jalan firashi wa habi ba ga ba nan fafagi ne me su san gini a eh, eh, eh, gungina <coughs> je fufi na sa a fefu fufi na da bagi na gushi na wajala ya ji zuhunna mu zaba gina kuna su suku mu ta ya yi goye su son ƙe'e fufun gina jikan kwa ga ega lona ma ega fufi gbogbo ne ega su ke kan kwa wa ya glib na wu a ya fufun gina ji mafi la zun ke mu ya kan kwa ya ha fa ya ta him na fiya a ti fe pati a zuye na na ti fe ya fi kwa ti fe ju annabi ga fa zalikum masali wa masalukum kwatanci ya dawo na biyu muna tufi na mwagwa jikini ena na soko guna ncewa ga ga jamfuru fibona mwagwa mwagwa kayayi ya e jizuma ya e jizuma ya e ga gadanoma ya ga gadanoma annabi ga wa ana akhizun bi hajji zukum in ba na gwa sun yashi kukuri ba kwata ga ya ga lona ma ya ga na ma ha halumma anin nare be ga gadanoma amma fataglabu ne ya lazami ke ya ga yin lewa fatakta himu na fiya sai ga ya ke fasu nan na sai daga gada nan nan ba Allah misali annabi yawa to yawo kiti ke annabi ya yayayin ipe abe ekwanne ekwanne wuyo ekwa alakan wuyo da anaga eji nana ene wuyo azaba sokun wuyo imago wuyo lukwa <clears throat> eh idan min wujin to bidiya ne ya tsaye da adini wani ne wa ya duwi da na lumu a yi a wadi ta bidiya cewa ga na gaji su na kinan jina mu gaga bidiya na cewa ga ga ta takwa na wani agaga ya ti bidiya ba wani man kiti ga aku man da misali wanda sai bukhari da ta ku ba ko sai ya na wani kiwa ne kwaye ne kiwa gagan a jisi jayoyin zala ne eh <clears throat> abata ne na bidi ya ji na wani laza wani wani lada ya dana ebo na ngai masibo na ke gato ya masu ya jina iza e ga ezi le ezi le ci uji zuma da su soko ga luna amma zane bidi ya na waga ke jin wazin wa ke pati padobe wani wani ya ga tula da yau Eh? ya ji da hankali man ke ladis ba ci yayi na na bai ji misali yayi na hmm, inna matsala ma ba a sani min alhuda wal ilm kwatance na su kwalla mu in ci ba wuke kike na ka masali ghaibin ke kwatan kwaci ya ile noyo asaba arda da da fi kin gaci na. fa kana min ta'ifa kafa da ci minikin ba wucin su kuma قبلت الماء ngwalenna wa ambatat alkala wal ushba munyengi tienda baji da kwaji ya alkafira na jito kuna amma wa kanat min ajadibu kin ji da gwayen na dufi aja pata amsakat alma an goji shini kin wuce da no gwa ma tafiya fa nafa Allah bi annas nu wannan da ji na ba gona kin na na ji na amfani wa ra'au dafa dabba jifi wa sakau ala zanga ci jifi wa zarawa adunya ala e to e, e, e, cha jifi wa asaba ta'ifa ilinna ke da ya fi kafa na ci mina ukhra min kingo innama ya kiyan nana jikana putuwe la tumsikuma nuwando ga be bona we we kunjida we fi fi wala tambutu kala umenyi wa ba ndi kutu kana kutwala na bana ile kato kutupa tono nga mfu wale dunya umanyi gogge bwa fadhalika mathalu man qawwa fi dinillah annabi ga misali di mai tiyare zane di su kwai ilmi addini musulunci yana qur'ani dana hadisi dana wa nafa Allah bima ba'athani so ko ci mujib amfani be na tumike qur'ani da sunna na wa nafa bi mu fike laji zamu ci amfani mu ga kinna mu finu wa zana mun yi gogi dabba jikinki ko kuma ɓata mada wani mutuwar fiya e ba wa ne jin amfani e ba wa kurani jin amfani ba na mutuwar fiya amma wani kanshi shi za mu jibe da tofi wani gane yau annabi sallallahu alaihi wasallam wani kamar misali na wula ga jito bai daya ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي ارسلت به misali yanzu a ganin wula ce wasu da fito lamba ungoba wani su kwan ungoba wa alifla da ma ga yi bata da wani mutu finuwa a ilana duna mufiya nga goshi za mu ci yi fi ndo ci maki ci kan butuna yo ele ci na ya ele ci na bara bata wani fi wani misali da wani yanzu su bai nemi don gurgoya nan amma alaji zan zan zawa amfana a majalisar su da ta amfana inda lakara ilimi za su kuma nisa bin da dina su jabu استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله هو لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله تبارك وتعالى قال الذين استجابوا لربهم الحسنى زاغان جيه يومنا لربهم الله ويا أيه الله ayi ma ni jibe Allah wa bi munan su kutu fiya ga annabi Muhammadu zaga jaje al-husna aljanna ga ji tabbata ya wallazina lam yastajibu la amma ni je ga ye ya Allah wa suku law anna lahum ma fil ardi jami'a da ye na da kin bukata nan in ga ga fenya wa mithlahu ma hu akala da zuta la biya yin be misali a gazu gina fijo kpata na zai niwo a take ala da jazu ki wuce ala biyu yi be mu ga je fa kiyamu ci ga so ko daga na milo tu qur'ana <coughs> kuma ko ga mila da inana eh, to dukiya na kpata na sheje e da guba da ana ni aya ho so ko mila mini mi nza so ko ga lafta daubi a go ti san su guba ulaika lahum su'ul hisab zagaji ega jijjigi bi kejjeje nga so kwa jawo wa ma'wahum jahannam e ke ba ma yi jahannama wa bi isal mihad ya tace na mata <clears throat> a jahannama wa nabi innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به then don do gaji kafirci mu ya ga wa mutu kwana wuta ajin hajji ta ji kafirci wuce wani falan yi kubala min ahadin milkul arzi za ba e na shekin kpata na agaga zinariya yau agaga ajin zinariya wa shekin kpata a ci agaga aga zinariya wancin kpata na shekin dana wa mitla wuma a wuze na bedo juna ala biyu ala na da sokwe sokwe bi zama falan yi kubala min ahadin milkul arzi za ba wala wifta da biyu agogo ba agogo ba sai zo ga ne ga gan wada ya su na bara bil mun ga gan gwama ina waga je ba ta ga waga ta mini su ko ga yawo mashi ta e bayana zai zo bayan su kona kiwo أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الله تبارك وتعالى قال أفمن يعلم مبدا نغاد بك كأنما أنزل إليك من ربك ina su kwanci biya wa nabi sallallahu alaihi wasallam daga kwan so ciwo bonan gai qur'ani wana da na dike ke gaggaski wuyo wana kamar huwa amma ga ni na ke ƙurani gaskiya na ajiyanya a ne ta suri da lalai da lube ga ayan na cin cibe bai tiya da ya nabi ne ga hamza na ya bu jali ke za ku ba da na fini ne na hamza ya daji gani bai misala na bi sallallahu alaihi wasallam abu jali majja so abu jali ba ni gai amma mawaci ko shek kana'an ji taliki ya bayani na na ga wasu sahih annaha a e gana ta zuga nan gaya gaga aya na wuce gaga kwa cin hamzo bi abuja ne kawai ya kafin wani ya ta babucin alaibaratu bi umumin zane jima ne gani ma wusila kamar rabbika min na kelele alhaqu yona kafirin dondo mumina ya lazza tutu garbi kafirin inna ma yi tazakkaru ulul albab amma da zana gowa zina ce zane ji gai za hankali ne nan za hankali da gai gowa zo ka gai za bar zuma amma zane je gowa zana a gaji biyar jo a gaji can hankali ko ciwo الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بأهد الله zagana jaga ga kuwa wani buna gai za hankali jo wannan kawai kyaya min ya jajo da na yufu na bi adilla e la alikawali ya sokoshe aga alikawali elushe Hmm, ina alkawari na majina je alkawari gaya musu ko tun ba tozo wa idza kada rabbuka min bani adama min dhurihim dhurriyyatahum wa shahada wa ma'ala an anfusihim alastu bi rabbikum kalu bala shaidina ala fitina an taqulu yawm mace ina kuna na hadha ghafilin ba alkawari na shi da gaya mai rushe wala yankuduna al-mithaq amelu alkawliya shaukatada <clears throat> rahimahullah wadda fassara ya ci aya na wani ga warada na yi annabdul mithaki fi bidin wa na aya aya na jibe kaka ya ga ya gaga e galo alikawali ya ma e galo alikawali ya ma aya ya shiro bendoci wato tisho inda su kwa ga gani ya rabe jin sai yi ga fe yi ga fe yi ga banza a ayin sadabu inda muhimmanci na watakila yi ga bayani na imamu kurtubi labin da tafsiri bai taya <coughs> na malabi da bana imamu kurtubi ga ga ya taya na kuma mafi mai tana ya goza na almajiri na yanci mai da alu tafsiri imamu kurtubi a waya na gana je gina ya labe mini ugo na ganin wula tafi wula biyu sun yi abu dawo da bin musamman gawa gairi wani jini fi gagun da abu dawo da guji ba hadisin na biya mai hadisi ji bincike na ga a tatu sai muslim mu dabo ma muslim gudai hadisi kici yau gunga hadisin abu na maliki ga kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atan aw samaniyatan aw tis'ata abin yi ta ne sallallahu alaihi wasallam mun ga ci mu ne ga za ku ta bayo ne kashi za ku ta ta kashi za ku ta -Wani mu shakka amma da ya ga lalle abin yi ta ne ga mu baba gutuwa ba gutuwa ta ko gutuwa ne annabi ci gaba ya ga ala tuba yuni ya ya ji mu baya mi ayi ga agba mi yi agogwa be mi agba mi a annabi ga bi ayi eh ala tuba yuni rasulallah ti ci ko mi yi la agba mi la mu baya ji mi a aw ibn malik ne la hadith be nan go kunna hadith adin bi bai'atin kan ga mu warwarwa yo ala dide daga baya

awa kada ba a nufla da sanar awa guda nabi kala ne zai ni mina ce ga a nabi ga ya in inna kadi na ka anabi ya mu jiya wa ni kimno wa da yi jiya wani to amma ya biga da ma za mu bayi wuka e tiki boya tu mu ya na ta ya gwagwado ga ya gbawe ga ya dikiyo annabi ga bayani da nan an tabudullah ɗagwa ne gobe me da na ya ga ya ba ne ya maji bauta Allah buji wala ta bi shi ya ima bacha ya fari da wani wata sallu salawatul khams ya maya feji salla lokaci gutsun wa da da baci wata sumawu ya mafi shi tukwane ne da ce ga gana wa tutiwu ya maga ba ya ya ba wa sarra kalmatan khafifa annabi ta bere daki magan na yana wudoga da bere na daci ne wugan da bere na daci ne hafifa hafiya wuce ga ga la tasalun nasa shi'a ime gaba yin da ndoye mare e ga bayan da ya doye mare bi kurtubi wuce ga yi wula hadisin da bayyana ga aufu ibn maliki ga ولقد كان بعض أولئك النفر يسكت صوته صوته فما يسأل أحد أن يناوله إياه zeni mina mdondo mina za kutabo ko kutata ko kutanin nan aya ci dabbo kan da ci bulala na ye lawu dabba ga yebo mu dabu bicina waji wa ya daki daga na nafi na ga e ga za ba ya be zende na ma a yi cici jikin ce labulala ne ga wani lagumiya ne eh, ga wani lagumiya wale idadi suna da gan anis da suna ma da wuce ko mai shi ne a gan abubuwan ba a sai bushe ya haku bushe yi a yi anilawo da nan wuyan nan ugan kara ugan wa ake yi lau. wale ina la imam kurtubi la hadisi na bi gwanon gai gaga alkawali abu bin maliki bin na yin cinji ya gina jiji mu baya da anabi na alkawali a jiyon ga anabi agwa gobe wani a yaji mu baya wa ya gbawe amma ya cikin ya boyi anabi mine na mu lo ya na wa ga ya bi dan don do amma mitu alikawali wuce gala ka ga ta ci dabbo ne ya ga ya cikin bo kawai ci kuna ga ya dabba na ga ada ake a ci na ala alikawali na ji ga annabi na ya aluya to shi tukpa wani imamu kutu bi ganin ya gwada ebe ya kpawuyo idan lokacin da cewa na a tato ilimi a mai man je lula ya za elula almajiri da caja almajiri da ake wuji almajiri ne ga afodi ahụ eh a ga afodi yi mi ajo eh wajen an a to yi dima yi gyaji almajiri ne ga ajo kiyo a albarka ga almajiri yi wo to yi ne yi diga ilobe ga igaga babu a je wucin annabi ku karatu na ti wa aluma karatu na addinin musulunci na zuwulla da yi ji ta da lutwa ya wuyo sabe kiti suye sai lada ji da yi ji magaya bin lutwa ya miyo ya boye wa albarka eh zai gwar cirki je ga lan yusliha akhira hadhihi al umma illa bima yasluhu bihi awwalu ade na ta ya zaba al'umman na juna sai na ta tabu juna in ya kawo jadini tuwo lokaci a nabi muhammadu ya ya e kwadda banu ga jadini na nuna shafi iwu ga. da hangi ji kpata ga ga ya wuce ya wunga ta kpata da bukata ala ya wuce ya wunga ijima na waga ajiya musulunci kpata na jibo soko e lobe ji kura ne ga ya ne da kulma sa alukum alai mai ajar enya na me wuya yana ka tu qur'ani na me wuya yana hadisi na me la yake mana wal hikmati wallazi ba ta fil na rasula minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma qur'ani na ne be lawa no gai gai kitabu hikma gai sunna ta su kwe ga annabi lawa wa ma gukubu da yi mala sa duk malin mi ajr wa ga mi waya ga badin ya nga mala ni bi jeda be khidima sa ji ni ya mu ta bi bi tira ma ke to wena mo wo tiko koyi ma mu kurtu be gana <clears throat> un la ga da ji be ni ni da na jula ga be ne na arabi bi tarif ibn al arabi ni ibn al arabi ibn al arabi wa min azam al mawathiq fi dhikri an la yus'ala siwa' muda mini tagun ya alkawali wai ba fifa ya tsoko waga ga wai waye da nan ci mu a ji waga ji wana aya ke soko da amfani ga boro to ji wayo wai da to yau annabi sallallahu alaihi wasallam na Fatima to ida ji su ji kana cikin ga na Fatima ga ji malaka so aka yawo eh wa lai wa anna sayahu thumma yujzahu lijza al awfa hadisi uji tabbata ga ya giye za min sayi so waga da giwa tun ce loto waye loto wa ji tabbata ida hadisi na jagan ni sahabi ga loto na ila lo lati ada loto da ayina uci yawo amma ya alimajiri to babu wuce sai ga waye wiwo فقد كان أبو حمزة الخراسان من كبار الوفاد ما هو وجهك لقى أبو حمزة الخراسان من كبار الوفاد سمعه ناسا بايه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا أحدا شيئا wadisin na gaza an مبايا صلى الله عليه وسلم كي أن آيات تبا بايه بذن bayan da zandon da بايه بذن annabi na abu Hamza ce ga wugarar bitoci mi inna hawu layi hadu na izra izra'awu wujigaji a alikoli da na yi ga awa taimako a bayan da zandun ya bayyana ga ji wana amma liyanabi ya liyaci jin baya na da ci la alikoli na na bu ga nabi to wa'ana wa'ayi duka ni abu hamza ni ya ji wasu kwan ni alikoli ga Allah a sala adam shai'a niya bayan da zan dondo bayani bayani nun labe na sha fi guba ne yana yawa ga ifi waye ji matsala na wani nga yi gaga kujara mu yo wata mukuta pataki bayan wajiwa nan amma yi ji hankali iga addini na yeji na idima na yeji jamina addini na wani yiku laje ena iga eluku daga ijo mari a ga ji da waji ji su ku wawo karatu ba ku wa magana ga ya da giye na waye ji fata ya yi jima limi na wagu ji ce ji makanta wa kaku wato da kuliya eh mi ba gbawa ne amma mi ba na mi gbona mini zai gboro <clears throat> lotu ya da won ti tinu lotu na go ma ke ni ga mi ke ya ni ngan nga wu mi ka tu ba ka zo ga mi le ka ta ce da mi ba ka ya a saki damuwa da wuce uche na amma daga na mu katu na wani su da da ya gan ladaya katu na mu na gan wani la kwani daga inda goma wala mutu goma da bukata ya ji hankali tarai <clears throat> su ku kube ba wuyi kiwo والذين يسمون

amma da fi su da ya e gagba bincike didi eh annabi sallallahu alaihi wasallam mu min hadith na zai na aisha gobe na ga manu kita hisab fa kada halaka dan dan da aga ji tsanani bincike yuna to za mu caja halaka ne ga su hisab bincike didi su kusi ke bincike wuce ruba <clears throat> na'am والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة ويجرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار mini ya je wuce guru gane je guwa da ga mai za hankali jonan wallabi na saba rufi ga waje rabbin iza jayo na je la kuriji hmm, ibtiga waje rabbin ya bo waya yarda ya so cabu isi bege yarda ya so cabu a da kuriji wa kamu sala a da sala ku yi kini bejiji wa an faku min mara zaknahum a da sai wudukiya na ilaya a zikina sirran ewu susoci wa alaniyatan ewu gbangba wa na bil hasanati sayya amma jagwada ya labe dede de guri bi ma'ana ja tu tuguru nu fe gwada yu ya etu dede na shi dona a ko kan babon ta ga be nan ke misali bani nan a <clears throat> ah, e lagwada ya dede e lagwada ya de tu dede Eh? nye gu misali da ana ga lagun tsa ti jagun a ga ga ya gagwa e la ye gu wuce na ja na dagwaya bi bolo bolo na ja ga da wuce ne yadrawuna bil hasanati sayya wala tasta bil hasanati wala sayya idfa lati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa waliyyun hamid wa ma يلقاها illa alladhina sabaru.

kun gaye wato dafu sayyi'atin mafiya bitauba eh waye tu da janda ciyo e ga mi sun na gyana wagan ko gojin da ciyo na gwana wagan idan e aka loji zinina astaghfirullah da azim ويا غفر يسكون يبا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه wale daga tauba na istighfar na waje ba da na wafe gwada ya sayya na shi donan muna hadisa na lalisa da mai gaye wa bi sayyata alhasana tamuha wa khaliqin nasa bi husnin bi khuluqin hasan ya ga lotu da kan dondo eji kokari kpankpankpan yi ni ya gbu kwado da ya na ela kwanye tekfaru da daana, ga paya ya etu dede na shi wọn adịba lo takada tun owo to za wọn e ji wọn sọ ana wayo wa hasan wajen gurin gai da wangi tsanar jeli wangi na wuce da wangi so ya zarawo na bilhassa hasana ke sayya efe la e ya tuguru e ya lawan efe gwada yau ya etu dede eh mudamine ne lawan birilo alumai musulmi jina yau yi kufin ya bauce susun fi da yi ya nado jina wani wa lobami ne kukanin a to ne <clears throat> tuta ma beloganu gagbata wo awe fa su kun guje mana fadi da shi nan ulai kalan ukubar da zane su kwaji gwaji gurun na biyana su ko ga ga nure jike ba na aljanna ukubar da ga ya al'aqibatu alhasana wala ya nuce to ce ga ga gam wa mur'alaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu للتقوى إذا كبا وانجي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ولوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wage wa ga kanu ulu mawe ba nun ga wari ba tana karshe wo ga wa be mo to suku eh suna suku o ma zo ba ga je wuta mawe zo bo wo ga wala ta ba batan amma kin amfani da sanar mace bai mu ga amma gizo ma goyen so bugo wala ulai kalahum ukbad da zabi bi be ji wangi na jalo ayi pata dana aga anwe ni ki ba wangi ya aljanna aga aga matsaye zobo eh e tsamman ne e ki ta guzu ma dana na'am جنات عدن يدخلونها ومن صلح من wa hwa azụha hiwa ụyadịghị nwaa ietụ ya na na-eji ya ya ba yi uuaaịi miwụe aga kiye kwatechebae yalejen jeatuadai bataide Eh, adam ya zurfi kama ba na don wato da fe wato ar abada ke kiran ke wa ta ba lugwa da yana a ah, aga ga gainan na waje shugaban kasa kama ya yi zabato to wada a dabba don wuri ni gwargwado lokaci na da ya ji a shiga ya yi waga shugaban kasa na eh yanda marfa zo bace wani na uku ba abu jannatu adani yadkhuluna Hmm, aljanna bi dawana yadda fe yadkhuluna ya gagadabo ijma aljanna bi gagadabo su kai fi da tajabo wa man salaha min abaihim to da ne da tazmine man tabi wana wa zuwajihim dai miyajina wa zurriyatihim da zuriyajina ba ta ga ga da aljanna ba su ku da hancin yayi so kwalu ga ramu tiliyamini ibomo ilu ilo to emanji to imiji to jiji ta. Eh? wane gaga man waci ko feji talik shau kana ami feji talik ya aya nan ga <clears throat> wane gaga ya tunye yi ya ce da jile ba tuni ma'ana wai ya gado shi eh? a ga baba dana ya da na imi na a lotu guru na ya gado shi nan amma gwargwado ya tashi ba ta ga yi na su ko ga ala da Alijan na a ga albarka da shi kaga albarka da jiki e bogo so ko afaye banu ga ku je ku je ba kwata ga e fe lo aljanna na eh e ja albarka da jiki mun mai ku bo kan da shi na eh misali hadisi da ta e ga nabi ga ga ana liku wa fina salihu annabi ya ja lakata fi ma da kirki annabi ga idza kasra al-khuf

gala kanu na ga ce ko ya ta ce wani na walau da aljanna na gaba mi mawji ta ma ce ko ya tun la ta laba bawwa ka ba an kada la ga gaba na wace kan la ga jan wuta fa ko kirga wai je ni da ta ya le jira mu ya so ko bayani na eh wuci yi da wani ya ne da wala ka bubuwa na e waje e ya yi zaba ga yi galuga a sabo ma e kun ga zaba ki amma ya zo aljanna mai ni ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم kaga gan ci be tina ga ko bata to yi to mi maji bata to to yi aja ce ga da na malaika yi ta wal malaika tu yadkhuluna alayhi min kulli bab malaika ta fe gada fe be gada be ce gi mali janna na ji ba na ya kai to mi maji to gidi eh to yi maji na a gada be malaika da gada tsawa daga kakundun da ya ki malaika gaja ga bayani da nan salamun bi bima sabartum fa ni'ma uqbatar salamun alaikum amin ta kuri da tabbatu yayi na aljannan naji bima sabartum e yi dalili a kullu ya ji jona a sa kuri ga ji Alijan na ya zo hmm? <clears throat> iza iza ke tilani ya banwe yi baba e ya yi baba e

ita wani jazu na bai mai jazu ne a ah, ji na cida ban wajen ga ita kafirci na ma o oh, gintarun e eh. a ah, kuriji a ah, kuriji ebo a kuri na galawa ta bi gida janna yaso salamun alaikum bima sabartu masa yi guba hino shi ya kuri be do eh waga gaga bana ya ji wa masa yi wa yi wa bana waga ya Allah gani dumi a walasta bi mutabkin akhan la muhu ala shafin ayu rijalil mu'azzabu a kwata ba dai abi eh kiti an anyi wa ya ma yo wato anyi yi ma ma yi wa ya ma akuri ga ji be do jiyo akuri ti na ma ya ji be do jiyo ga ji ba ni janna ya yo eh matuka dai ya wa da karuye yin wa ko kafirci wa jan ko mu munafiki a jinya Ha kuri ne amma wani na jiwa zo to dagwa wa shi da zo le iga de oji fe azaba su kade wa ji timi ta di musulunci inu le amma inu ga ji pata umma ji kafirci fasikanta za a dini gurgudu na a kurji biyu ba da labe to ya ibrahimu so kaje ta wani <clears throat> iga ka ta gyabu bi ne a ayayen wanda bai na yan kudu na adam ba alaga ya ji sai layiyo kakayin na jina na jina etiya <clears throat> a gina na jibo amma miladi sun da ce na abu da na rasu da kasiri layi na ah, da muhimmanci ga rayu ba wani ba bai da kafi lakacin jikin ne abin soyo ne layar ke bukara fiye yi nan abin soyo na ma kudanni masu je ma mu'amadin abin sassayi <coughs> mallula bai fataki ya e tiye ke bayani ya ba ne zikara gaga wallare na sabarun shiga a waje rabbihim wa kamun salata wa an fasu ne mara zafina wa sirran wa alaniya Eh? in ba abdullahi na amuru na al'asu bai yi su da gani ga sallallahu alaihi wasallam ga hal awwala man yadkhulu aljanna min in ba yi farko da na ka aljanna ko diga kan da ci alaihi wasallam da wannan ga ta bayani wula da ekwe ganjo akuje kula in ci ba wani sahaba yi bai ala an kali zan dun dushi ba ni sallallahu alaihi wasallam hal tadruna awwala man yadkhulu aljanna min khalqillah yada bi kafar ko na ka aljanna no mina alita so ko na qalu aga allah wa rasulu alam allah ba ci sun ga da kike ga qala hmm. nabi ga awwalu man yadkhulu aljanna min khalqillah alfuqara المهاجرون farko da na jaka janna yin lona mini wuji mini halitta Allah wani a gaji alfukara talaka yi na jayi imani jayi jiraji allazi na tusaddu bi musugu da e ko ba na ji ya ga yale ga kafiri da da da ji musulunci guna a talaka ni ga da ta da ke kun ci jo wato takabimul makari ene ji yan gun a to musulunci na biya talaka ni ga wa da fe be to a ah, talaka nan wani ga mu da mi ci ba mu da ci ba o da hankala da to yi mi ci ba so da mu an da ci da duniya a da ga ga waya ga waya wani zane dai wada tunani ya motu ina yi ta na ci lagi ke business sun ya da jikin ga ci ba nan ko ke ta mine na madar talauci wani gano wani waya mutu ahaduhum wahadatuhu fi sadri wale talaka da aji hajjari bukatu ni fiye ba na bara wanda shi ja bukata shi da wa la yastati la kada huwa kuje bukata wanda shi wa fiye gungu da ju damuwa har bi ne. fa ya yaqulu Allah ta'ala liman yasha'u min malaikati bai ci na wajin na hajjari zona ana da talaka buyi da ana so ko ta ga malaika ya ramaji ituhu esani da ba wajin na fa yin waya da sami da ta talaka na jimi su kuma mala'ika ya tutuga da ta talaka na jimi ta kulin mala'ika mala'ika zaga ka na nusu kanu sama'i yi na ne da sama wa wani soko wa khiyaratik wa khiyaratuk yi gaji da ta ci wa jimi halki kamina halitta wa wani yi ga ke da ta talaka na jimi a fita muruna an na ciya a wulayi wani sallimu alaihi wai ji foro gani da sami فيقول الله إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وجمي جاي نجفز بوتانا من يفهم بشانا وتسد بهم الثقور وتتقى بهم المكاري أفنين لأن مسلمتنا وقفي قيا يموت أحدهم وحاجته في صدري لا يستطيع لا قضاء زيني من أبغى أجي أجي بكاتي أكيم ودنوجه هو آه كوري جهامي تيمي kala annabi ga fatati mul malaika malaika wuce da da ba wuce ne inda zalika fa yadkhuluna alayhi min kulli ba malaika ne ta fe ga da su talaka ne ya ka aljanna yulona a fe ga zanga salamu alaikum bima sabartu aminci sakulu ji tabatu yaye nya kurme ya ji ba talauci ne fi jona talauci wuce wuce da ya gwada ji ta na ana da ya gwada ne sako ba na ya kuri ji banyina aminci sakulu ji tabatu yaye fani ma ma bada ma da lade jiki ba aljanna gala hadisi sai muslim bo annabi ga inna fuqara al muhajirin yajikuna al aghniya yawm al qiyamah ila janna da 40 kharifa talaka ya musulmi a shi wanda ci zo da janna har ya shi ba e, e, e, wanda ci ci da a jabi daga nan e ya shi ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kweni alikiyama muwide dagan be ya kutu ije to ya kutu kutu ya dashi ba mu ga ya gima aljanna na ji taraka na ta aljanna bo ka fe wanda ji za ta ga dana kiti yin yiwa ga ganin da talauci yau eh so ja be talauci da na masa ko ga macile ga arziki na kuje bawanya ja amfani da arziki wa yau lo shi na. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك sai littafi baki na yi gbanon gayi ne